DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro ku da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku. Shirin da ke ƙoƙarin amsa wasu tambayoyin da kuke aikowa zuwa ga sashen Hausa na DW. Sunana Abdullahi Mamman Ahmadu Kana ni ne ke janye da akalar wannan shiri na wannan mako. madalla. Bari in yayi kallabin wannan shiri na wannan mako da tambayoyin da suka fito daga ɗimbin masu sauraronmu musamman ma da suka hada da Ahmed Abacha Macina da Hussein Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam da Gali Suraji Faki da Isuhu Dila da Macido Sarkin Ruwa dukkaninsu a tarayyar Najeriya. Masu sauraron na buƙatar ƙarin haske ne kan rundunar 'yan sandan nan ta musamman mai yaƙi da fashi da makami da muggan laifuka ta SAS. Yaushe aka kafa ita wannan runduna kuma waɗanne muhimman ƙalubale ne suka kai gwamnatin Najeriya da rusa ta a makonnin da suka gabata? To ma sauraron mu domin amsa wannan tambaya daga nan birnin Bon na mika ta ga wakilinmu na tarayyar Najeriya a birnin Abuja Uwais Abubakar Idris. Inda shi ma ya tuntuɓi barista mai nasara Kogo Umar Faskare, wani masanin kimiyyar siyasar duniya kuma mai shari'a kan harkokin tsaro don samun ƙarin bayani. To, uh, wato an fara kokarin bullo da ita a 1992 a eh, lokacin da wani shahararren mawaƙi daga ƙasar Benin ya rika shigowa Najeriya. In ya shigo yakan tafi da convoy na motoci 20 ko 30 ko 50 ya sanya mashin gun a gaban shi yana tafe yana harbin mutane yana kashe mutane yadda ya ga dama kuma wannan ya zama ya sanya har sojoji 'yan sanda na gudun shi to lokacin nan ba zan manta ba tsohon spita jiran na 'yan sanda sai mike okiro shine mataimakin kwamishinan 'yan sanda a birnin lagos to mike okiro ya amfani da wannan dama ya ba da shawara spita general ya amince mashi lokacin nan ina jin eh, gambo jumaita ne su fita janar to aka zo aka kafa wannan runduna ta musamman aka nemi shawara aka kafa ta karkashin shi mai kokiro ya kokari ya yi maganin wannan eh, harkoki da ake yi Eh, aka samu maslaha a birnin Legas da eh, jihar Legas da jihar Ogun har da jihar Oyo eh, don lokacin su ne abubuwan suka dame su ana zuwa kusan kowane karshen sati ana sharholiya ana badakala abubuwa ran mutum ya zama abin banza ana kashe mutane kamar kiyashi to aka samu maganin wannan aka samu maganin masu ayyukan tare mutane to daga nan bayan nan sai ayyukan tare Eh, yan fashi ya yan fashi ya yawa eh, ya kasance a yawancin manyan hanyoyi tsakanin arewa da kudu to wannan yasa aka faɗaɗa abin har aka kai shi gaba ɗaya ta zama runduna mai cin gashin kanta ta ƙasa baki ɗaya eh, musamman ma ta samu ƙarfi ne a lokacin mulkin marigayi sani abacha to daga nan aka da farko kenan da jihar Legas ne kadai da Ogun nan suke da ita. Eh, Legas ne aka fara da aka fara sai yan eh, wannan eh, barayin sai suka rika gudu masu amfani da mukamai sai suka rika gudu daga Legas kasar Legas ta haɗe da ita da jihar Ogun sai suka rika gangarowa suka faɗo jihar Ogun ta yadda yake idan hukumar yan sanda ta jihar Legas da sun tsallake kan iyaka kaga sai a kyale su a koma baya to sai ta tsallako ta faɗo nan to da ta faɗo nan to daga nan ne ma rundunar yan sanda aka bullo da da wannan tsari na mataimakin kwamishinan 'yan sanda na shiya shiya sai ka ji an ce eh, eh, aig zone kaza ko DIG zone kaza to daga nan ne sai aka rika hada su sai aka rika hada jihohin da abun ya shafa kamar jiha uku sai aka ce zone daya sai aka rika hada sai a bada eh, mataimakin shugaban yan sanda na kasa a matsayin shi zai rika zama heloma na na kula da waɗannan kwamishinonin yan sanda na waɗannan jihohi to yanda aka fara kenan aka rika samu da aka ga kwalliya na biyan kuɗin sabulu aka rika samun saukin haka to sai aka ci gaba to bayan rasuwar marigayi sani abacha aka dawo aka shirya shiri karkashin eh, eh, shugaba abdulsalami abubakar har zuwa lokacin shugaba olusegun obasanjo to sai kasance ah, canjin gwamnati da aka samu ya zama na idan babu babu babu idan mujiya babu jan ido mai tafarnuwa to sai suka rika sakewa su jami'an wannan hukuma ta sas farkon furuci da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi 2015 da ta hau farkon furuci shine an rusa hukumar wannan eh, 'yan sanda ta sas amma maimakon rusa ta din ma sai ya zama na ai bata rusa ta ba ta ci gaba don lokacin shi goodluck jonathan da eh, da shugaba eh, eh, obasanjo har karfi aka ba su lokacin da aka rusa waccan hukuma ta mobile police aka rusa ta sai aka ba su karfi aka karfafa musu aka ce suke da aikin da za su ci gaba na duk waccan hukuma da kuma wannan suka ci gaba to da aka zo aka yi ta cewa an rusa su sai ga an ce an rusa su amma dai a zahirance ba su rusu ba suka ci gaba gaba da ayyukansu suka ci gaba da samun karin karfi sai su shigo lokaci daya har ya kai ga ana zargin za su zo sai su sai a ba wani waya ya zo ya saida idan kai ka kuskure ka zo ka saya can sai su zo daga baya sai su zo da amfani da cewa ai wannan waya an yi amurabari da ita an yi bashi da makami da ita an yi wani abu da sauransu duk ya kasance sun zama rabja golab ba a iya hukunta kowa haka kawai hukumar 'yan sanda dama za ta iya cewa ta kafa runduna ga wasu jihohi har ta zo ta zama ta ƙasa baki ɗaya ba sai an je ga majalisa an yi doka ba ko da wannan ya faru a lokacin mulkin soja ne? Mm, a'a, alif ɗari tara da sisin da tara da gwamnatin horar hula ta zo aka kawo tsarin mulki to akwai sashe na ɗari da hamsin da uku a sakin sashe na ka a cikin baka wato ke. Shi sashe na wannan sai magana cewa dole duk abin da za a da ya shafi tsaro akwai majalisa ta tsaro ta ƙasa wato National Defense Council. sannan bayan nan sai aka yi tanadin sashi na ɗari da da hamsin uku sakin sashi na l wato la a cikin baka shi kuma sai ce akwai majalisa 'yan sanda ta ƙasa. To wannan majalisa ɗin ita ce wadda sashe na ɗari biyu da goma sha shida kuma tsarin mulkin Najeriya ya ce tana iya ta, ta, wakilta ƙarfinta ko kuma hukuncinta tana iya ta wakilta shi ga sifeta janar na 'yan sanda. Barista mai nasara Kogo Umar Faskari kenan wani masanin kimiyyar siyasar duniya kuma mai sharhi akan harkokin tsaro. Nijar mai gyara da joriyar mahadi. To da wannan ne muka zo ga sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Lawali Bubakar Mr. India da Salisu Abba dukkaninsu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da Ado Titin Bugaje da ke garin da magaram na jamhuriyar Nijar ɗin. Malaman na buƙatar samun tarihin shahararren mutumin nan ɗan siyasa kun malamin makaranta da ya rubuta littattafai da dama a gabani da ma 'yancin kan jamhuriyar Nijar wato Bubu Hamma. To idan kuna tare da mu a halin yanzu an aihi marigayi Bubu Hamma ne a wani ƙauyen da ake kira Foneko da ke yammacin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin daular Songai. Ya kuma yi karatunsa na farko a ƙaramar hukumar Dori da ke ƙarƙashin jagorancin Hot Volta mai samun kulawar tura mulkin mallaka a shekarar 1916 zuwa 1918. Ghana ya zarce zuwa makarantar horar da malaman nan da ta shahara a Dakar na ƙasar Senegal wato William Ponte a shekarar 1926. marigayi bubu hamma ya rike mukamai da dama a yamai a shekarar 1935 zuwa 1938 bayan ya dawo daga dakar Kana a shekarar 1958 Bubu Hamma ya karbi jan ragamar babbar jam'iyyar Afirka renon Faransa ta RDA lokacin a ta na jamhuriyar Nijar, kan daga bisani ya jagoranci majalisar dokokin kasar. Bari mu masu sauraro da hakan ne kun muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin ɗaukacin 'yan uwa abokan aiki musamman Waisu Abubakar Idris daga Abuja da kuma ibrahim Yakubu daga Kaduna birnin gwamna. Daga nan birnin Bon a sashen Hausa na DW Abdullahi Mamman Ahmadu ke muku sallama da fatan za ku kasance lafiya ma aikin maza daban da na mata rediyo daban ne da gidan rediyo daban ne da mata yi ni dan gida. Yi Ana memu na dan gida. da kanan lamini na hinda. Zuru na audu mai waga.